hausaedown.com.ng sautin sai dodo Ala maimaita tsalle mara hujja sai kwado Ala maimaita al'akili ya ce sai dodo Ala maimaita zamfara na hannun dodo Ala maimaita lori na tumatir sai kwando Ala maimaita mun san tsara sirri sai wando Ala maimaita kyawu na kabewa dai yado Ala maimaita zamfara birnin ta da ƙauye duka sun ce Sai dodo.
na auka sun ce Sai dodo.
bakura sun ce Sai na dodo.
bukaci sun ce Sai dodo.
bakuyam sun ce Sai dodo kudu sun ce Sai dodo Safa sun ce, Sai dodo.
kayan kuma sun ce, Sai dodo.
ku sa ku amsa kauran namo da cansa.
Sai dodo Na muradin Sai dodo mari sun ce, Sai dodo.
shinkafa sun ce, Sai dodo gana talatan mafara su shege sun ce, Sai dodo shirmu sun ce, Sai dodo ala maimaita yan zamfara jimla.
Sai To dodo ala dafa ala kama maka dodo ala maimaita.
Dodo ala Balakili maimaita ya zani na yayata.
Dodo ala Al'aƙi da maimaita dama kula hajata.
Dodo ala Kawai maimaita lamaradin ala maimaita.
Dodo ala maimaita Zamfara sun ce ala inganta.
Dodo ala Kan maimaita masu adawar kasu sasanta.
Dodo ala maimaita Du.
Dodo ala APC maimaita dodar maka sansaita.
Dodo ala Sai ta maimaita zama zamfara lakani kyauta.
Dodo ala Yau maimaita PDP mun daɗa take ta.
Dodo ala maimaita Dodo.
Dodo ala Mutawan maimaita lamaradin na amana ne.
Dodo ala Yan nan haka, maimaita yan can haka hujja ne.
Dodo ala Da dai maimaita batun nan na siyasa ne, Dodo ala ai kun maimaita san shehin mu wali.
Dodo ala maimaita Shehi zabo lakanin zane, Dodo ala in kai haka maimaita ko kai haka zaki ne.
Dodo ala Mata walla maimaita gwamna na muradin eh, fara ya kyautu kutanta fa.
Dodo ala An gamsu da maimaita yan kwallo su sasa fa.
Dodo ala Mun gamsu da maimaita dirka sanadin rumfa.
Dodo ala Zan maimaita fara kuri'ar ku kujanje fa.
Dodo ala Mun maimaita jingina bango muka daddafa.
Dodo ala maimaita Alakili ya gamsu da waka ta Bani ko yanzu na rera ta Dodo ala maimaita Wakar dodo, dodo, dodo ana maimaita Ayya, ala maimaita dodo Ra'ayi bai canza ba Dukarar zamfara sun gamsu amana ta kullu Ala maimaita dodo Ra'ayi bai canza ba Kika yin zamfar sun gamsu da kai ke kishin Na ce ana maimaita dodo Canza ba duka 'yan zamfara sun gamsu amana ta kullu Kulle ala maimaita dodo APC.
Kika yin zamfar sun gamsu da kai ke kishin su Mu kira sarki wahidin gwani mai dafawa.
Ala maimaita dodo Shi yake ba mu ya kara ba mu Allah godewa.
Ra'ayi bai canza ba Shi yake mulki mulkin duka baya Ala karewa.
maimaita dodo Taimakan muka bin shehu za mu wake gwamnan mu.
Ala maimaita dodo Ra'ayi bai canza ba.
Kika yin zamfar sun gamsu da kai ke kishin su Da da tsira da isa da aminci har yarda.
Ala maimaita dodo Kuma aiki Mahamudu na hana ƙarshen tsada.
Ra'ayi bai canza ba wa'adi ya rata abu sun bi Allah mun shaida Ala maimaita dodo sun zamo mana tsani gare mu sa'a ta samu Ala maimaita dodo ra'ayi
Zamfar sun gamsu da kai ke kishin su masalan masalan zamfaran mu yaro ko babba Ala maimaita dodo za ku ne rara dan ka hutu ba ba ko ne ba Ra'ayi bai canza ba zan bayanin mata walla jarumi ba yaro ba Ala maimaita dodo zamfarawa manya da yara za ku yi shaidar mu Ala maimaita dodo Na gode.
Zamfar sun gamsu da kai ke kishin su Kuma ta walla muke so mu kara malin zamun muwa.
Ala maimaita dodo Da dai yayi rawar gani mu duba dukkanmu.
Ra'ayi bai canza ba Kara zaba ta saman fahimta shi ke kishin mu.
Ala maimaita dodo Maimaita maimaita maza maimaita da mu.
Ala maimaita dodo Ra'ayi bai canza ba.
Kika yin zamfar sun gamsu da kai ke kishin su Lamarin nan sha'anin nan duka Allah ya karba.
Ala maimaita dodo Haka shi ne daidai Bello Muhammad aka zaba.
Ra'ayi bai canza ba da ɗago da yawa kun mai duka zaɓi wallahi mun karba Alamai mai ta dodo, ko ina haske zabin mu na kai ya bul alamai mai ta dodo.
APC Duka yin zamfar sun gamsu da kai ke kishi.
Eh, aka ce babban kifi a gida babban gora Alamai mai ta Ai.
dodo, da ganin zaba ta samu dalilin shan shira ra'ayi bai canza ba.
haka sai saba ke fita a daddafe fara Alamai mai ta dodo, lokaci na daidai da zamani to mun samu alamai mai ta dodo.
APC Duka yin zamfar sun gamsu da kai ke kishinsu.
tafiya da bani daɗin ta abin na burge ni Alamai mai ta dodo, a saya a saya da riba a ciki mai amfani ra'ayi bai canza ba.
a tare can a tare can haka wannan sai da ni Alamai mai ta dodo, jama'ar zamfara sun gamsu mu kare 'yancinmu alamai mai ta dodo.
Ah, ko Cikin da- zubbar zindar su da kai ke kishin su.
Zamfarawa suka ce in mutu aiki sai wai shi.
Alamai mai ta dodo, To haka Allah ya nufa don bana tsarin ya yi goshi.
ra'ayi bai canza ba.
Inda mun yi zafi bare za mu dau babban dashi.
Alamai mai ta To dodo, Allah maiwaita Bala Muhammad gwamnanmu.
alamai mai ta dodo.
Ra'ayi bai canza ba.
Cikin zubbar zindar su da kai ke kishin su.
Kaji sarki aiki agogo bellin batolle.
Alamai mai ta dodo, Zamfarawa birni da karkara na malali.
ra'ayi bai canza ba.
Masu nuna adawa gare ka ba sa nan kyale.
Alamai mai ta dodo, Rabbi ya yarda tabbas haka kai ne zabun mu.
alamai mai ta dodo. Cikin zubbar zindar su da kai ke kishin su.
Ga abokin aiki ruwa ina zancen ran nan.
Alamai mai ta dodo.
Rike Allah dai kuma kyautata niyya shi kenan.
ra'ayi bai canza ba Babu za'in kayan zamfara sun rike tsarin nan.
alamai mai ta dodo Allah maimaita kowa ya kamar na dangin mu.
alamai mai ta dodo Ra'ayi bai canza ba.
ɗayan zamfar sun gamsu da kai ke kishin su hikima ka shan kwanta karka dama dan koyo alamai mai ta dodo nazari sosai in ka ki ka je su yi ma wayo ra'ayi bai canza To ba a buga nan a buga can duka dukin dan koyo alamai mai ta an dodo kara kai wancan in ka ji ka gane misalin alamai mai ta dodo apc ɗayan zamfar sun gamsu da kai ke kishin su dole yin sa abdulaziz allah ya yarda alamai mai ta dodo shehi fatar giwa ta wuce yaro yayi ganda ra'ayi bai canza ba za mu je jagora mai yanayin kyau zai tsada alamai mai ta dodo gaskiya jari mun karkata kan alƙiblanmu alamai mai ta dodo na gode Daga yin zubbar sun gamsu da kai ke ashe kishin a kiluwa kan dodo gata Dodo alamai na mai ce dodo ala maimaita Dodo alamai mai wakar sai na daga muryata Dodo dan alamai mai fulani ya ce ala maimaita Dodo alamai gaba mai na fati ala inganta Dodo da alamai mutum mai gwamna na ala maimaita Dodo malam alamai hasan mai nasiha muka sabunta Dodo alamai mai APC Dodo alamai Asifi gaba ya ce alamai maita Dodo Nasir alamai mai Ma'azi ya ce alamai maita Dodo alamai Kamar Maraba ya ce alamai maita Dodo Malam alamai Wakala ya ce alamai maita Dodo alamai Jinjina ga sarkinmu na Libawe Dodo Basa da alamai mai bashir guda ya kyauta Dodo alamai Ruwan mai dorawa ma Allah dafa mai ya Dodo alamai mai Ilmaliki zanna masara mai mai Dodo alamai Sannan mai kunkuni ya ce Allah maimaita Dodo Haka alamai mai kabiru balaraba ya kyauta Dodo alamai mai ta.
Sardaunan dan Isa Dodo sardaunan alamai mai ta.
SSD SSD Dodo alamai mai ta.
Ibrahim Sulaimanu Dodo Kufafa alamai mai To ta.
Amsterdam ma Allah maimaita Dodo alamai Aminu mai ta.
Sani Jaji Allah maimaita Dodo alamai mai Yaki ta.
shinkafi Allah maimaita Dodo alamai Gawan mai mai ta.
shinkafi Allah maimaita Dodo alamai Sani mai Lada ta.
Abdullahi ya kyauta Dodo alamai mai Kabiru ta.
Muhammad Alamai.
Dodo alamai Na mai ta.
kusi kido Alamai mai ta.
Dodo alamai Usman mai ta.
dan Khalil kamun kyauta.
Dodo alamai mai ta.
Ga dodo. Ai, Dodo alamai mai Aminu ta.
zan maliki ka kyauta dodo alamai mai ta abubakar jafar famsat ne dodo alamai mai ta ya ce alamai mai ta dodo alamai mai bashir ta umar alamai mai ta dodo alamai ya mai ji ta mukutar alamai mai ta anka dodo alamai mai ta sarsaunan anka a fafata dodo alamai na mai ta san dan dalla ina ɗau dodo alamai ya mai ta abubakar shehu ina zani dodo alamai mai ta munan cika ko na ɗari ba dodo alamai alasan mai ta kano maya mana amfani dodo alamai sanata mai ta lawan hassan ya burge ni dodo alamai sanata mai ta tijani kaura canza ni dodo alamai tafidin mai ta kaura ya daɗa burge ni dodo alamai sahabi mai ta ta kunyawo a sheto ni dodo dan alamai mai ta madami kaura aka taho gani dodo alamai mai ta dodo
dodo alamai Hajji mai ta Ibrahim na baturan dan dodo alamai Allah mai ya ta ji dan baba ya gafarta dodo alamai mai ta ga ta'aziyya ta dodo alamai dodo mai ta dodo ga ta'aziyya ta ai dodo alamai daudan mai ta saura lawal shikenan dodo Sani alamai ta mai ga ta Musa mafarana nan Ibrahim Umar Barman Soni nan dodo alamai mai ta dodo
dodo Ale alamai mai ta akili wakar ta musamman ce dodo Ale alamai mai ta akili dama ba ku bambance dodo alamai mai ta kan dodo alamai maita nauyin wakar dodo alamai alamai mai ta dodo maita zamfara sun gamsu da kai ke kishin su
ayakari dodo dodo matawalle dunkar duka abc zamfara dodar cinye duka dodo dodo mata walle rumfar duka APC zamfara dodar na cinta ce duka dodo dodo matawalle rumfar duka abc zamfara dodar cinye duka dodo dodo mata na walle gode APC zamfara dodar cinye duka abc ce sama dodar APC PDP na kasa unwar cinye duka Me kwallon dona kasa dambar APC Kada sun ja daga ƙarshe sun bar maka dodo dodo mata walle rumfar duka APC zamfara dodar cinye duka Wanzafi bai san jarba APC Duka ita ke rike rumfa cinye duka Ya Allah mai duka da ba APC Kowa na tare da dodo dangin duka dodo dodo mata walle rumfar duka APC zamfara dodar cinye duka To kai mai tsallake kogi APC Tunda kaya hada barki cinye duka Me laura ya cika zargi APC Masara ke adda kuyangi yaran duk dodo dodo mata walle Ah, APC zamfara dodar cinye duka Kai ba wa gara ka intu APC Kyale malan da karatu cinye duka An bar biro da rubutu APC Dan malan ɗauki karatu a biya maka dodo dodo mata walle APC zamfara dodar cinye duka Mai zaki sake tunani APC kada harshe makarauni cinye duka ƙarya ƙarshen ta furanni APC dan duk zancen gizo ƙarya ce zai maka dodo dodo mata walle cinye duka APC zamfara dodar cinye duka APC ce ta yi fintin kau APC mata walla hawa ne zai hau a cinye duka me sari hana shi zai kau APC dan Allah ya yi wa turmi jurar daka dodo dodo mata walle cinye duka APC zamfara dodar cinye duka hakuri mai karya magauta APC alkhairi ya fi mugunta cinye duka karnai jarin mafarauta APC hannu ko da a duhu ne zai san baka dodo dodo mata walle na gode APC zamfara dodar cinye duka dodo kai ke hada gayya APC Allah ya baka masoya cinye duka mata maza da yaran su da manya APC ga lissafi da tunani Allah ya yi maka dodo dodo mata walle cinye duka APC zamfara dodar cinye duka Gashe ga mutum dodo rumfar duka Dodo dodo matawalle cinye duka APC zamfara dodar cinye duka Alhakin da Muhammadu dama APC ga wakan nan da ka nema cinye duka wakar dodo da aka yi ma APC guda ce ta yi shagar ma sara dodo dodo matawalle cinye duka APC zamfara dodar cinye duka dodo dodo matawalle rumfar duka APC zamfara dodar cinye duka dodo dodo matawalle rumfar duka APC zamfara dodar cinye ce duka dodo dodo mata walle rumfar duka apc zamfara dodar ce